ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye ba sani ba. Har yanzu ba labari. Shugaban Bugari ya taimake ni ya sako mani da yaro din. da yara din yara mu duk aka kwashe a karfe uku har yanzu bai samu yaro na ba matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga boko haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su samu abin nan jawabi akan 'ya'yansu da suka bata ba to gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi asare yau shirin yan kasa da hukuma na maiduguri ne jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya domin jin yadda mata ke bibi bibiyar haƙoƙinsu a wurin mahukuntan ƙasar inda yau kusan shekaru goma da suka shuɗe bayan da sojojin ƙasar suka yi awon gaba da 'yansu da mazajensu bisa zargin alaƙa da ayyukan tarzoma na boko haram a dakace mu afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki in yi ko na mace Madalla, masu ya kalubalantar zomar ayyukan Boko Haramun na ci gaba da barazana ga 'yancin rayuwa ga mazauna yankin arewa maso gabacin Najeriya, musamman jihohin Borno da Yobe, inda nan ne ya kasance filin daga tsakanin mayakan kungiyar ta Boko Haram da jami'an tsaron Najeriya. A wasu lokutan kuma yanayi na wuce gona da iri a ƙoƙarin da jami'an tsaron ke yi na dakile ayyukan ta da kayar bayan. na mayar da hannun agogo baya ga 'yancin fararen hula a yankin. Yau kusan shekaru goma kenan jami'an tsaro musamman sojoji na rike da ɗimbin matasa da magidanta a hannunsu. Wa kwanakin baya wasu gungun mata sun yi wata zanga-zanga a maidugorin domin kwato 'yancin 'ya'ya da mazajensu na aure da jami'an tsaro suka kama. na Hawa Abuka, ni abin da ya kawo ni yaro na ne har yanzu. karfi uku na dare su sojoji suka shiga suka dauka yaron na har yanzu bai gashi ba yanzu shekara takwas ne eh suka shiga gidan naki suka shiga ko kuma a a gidan suka shiga suka buga kofa suka tafi da yaro na har yanzu bai gashi sore ne eh ya gama makaranta yanzu zai shekara ashirin da wani abu ne shi din mm. kin je kamar ki bi sawu haka ki ji inda yake wai ne zai samu in bi sawu din ba wanda ya sani zai bi mini sawu yamma abubakar ibrahim shugaban bugari ya taimake ni ya suko mini da yaro din da yara din yara mu duk aka kwashe ya karfe uku har yanzu bai samu yaro na ba shine abin da na kawo kuka mishi ya tamake ni ya fitar da yara din mu samu mu samu yara mu muma daya shekarar shi goma sha biyar ashirin goma sha biyar ne daya din daya hmm. din kuma ashirin da biyar ne ya sunan ki mama ya na abdurrahman yaro na balaji a gwange hmm. tuban tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye ban sani ba har yanzu ba labari ban taba ji labari ba ko yana da eh, ya guri mama shekaran yaron na haka yaron lokacin shekaran shi goma ya takwas ko da nawa ban san ne da ba ya guri Allah ya fitar da su Allah ya raye babu raye ba sani ba ai sa bulama na daga ina kika zuma ba daga gogo gogobri na to me yake tafe da a a na biyu aka kama su duga maza ne eh akwai wani dalili wai ban san dalili ba yara da suna makaranta da yarin yana yaula yana sayar da abun nan waya din nan hmm. a haka aka kama shi ni ban san dalilin ba duk ya gama yana karatun nurse ne hmm. duk aka kama abdul karim din aha dalibi ne ma na makaranta yana makaranta yana makaranta shekaran nawa shi mai koyon karatun eh, nurse ya yi shekara ashirin gidauniyar kare hakkin mata da yara ta al'amin na cikin kungiyoyin da ke gwagwarmayar kwato haƙƙin waɗannan mata kuma shugabar gidauniyar hajiya hamsatu al'amin ta yi ƙarin bayani ga wakilinmu haruna dauda biyu wa'anda aka kama shekara goma yau wasu ya kai shekara tara wasu ya shai shekara bakwai har yanzu ba labari ba ba mu ji abin nan komai daga gare su ba shiru kan ji ba haushe kamar an shuka dusa to ko da dabba ko zakaran gidanka ya bata akwai haƙƙi a kanka ka fita ka nema balle ma a ce ke uwa ko kuma ke mace mijinki an zo an ɗauke shi a cikin gidanki yau ya kai shekara goma ba wanda ya ce miki umfan. a cikin nan akwai mata su goma sha tara wanda iyayensu gwamnati ta kirawo su ta ce su zo za a yi training nasu akan su bi su shiga civilian jtf to a wannan shekaran har yau 'ya'yan zuran da za su fita kawai sai abokansu suka zo musu da takalmansu da jakansu kuma har yau ba a gaya musu komai ba a cikin matan nan biyu sun riga sun mutu matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga boko haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su samu abin da jawabi akan 'ya'yansu da suka bata ba amma mun bi su duk mun tattaro su mun ce masu akwai hanya ta lafiya wanda za mu bi mu nemi mu a wurin hukuma to shine yau gashi kullum girma muke yi mata sai yawa suke yi kowa a nan da ka gani ai da ɗanta ko mijinta sojoji sun kama adadin waɗannan mutanen za su kai nawa yanzu muna da dubu tara da ɗari shida a nan dukkan su mata ne mata ne da kuma iyaye so saboda haka muna so gwamnati na ɗaya su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin maiduguri a cikin yaran da suka gama nawa suka mutu a cikin wanda suka kama ran na ranar sha hudu ga wannan watan yara nawa ne a cikin giwa barar sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta ba da jawabi akan ripoton da special rafatuwa ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar mu ta borno to har yanzu gwamnati ta yi shiru a kai to kuma akwai wani rifoton da shugaban kasa ya kafa wata abin nan ta bincike ta shari'a mun je matan nan sun je sun ba da jawabi har yau ba mu ji komai ba kai shi ma muna so gwamnatin tarayya ta fidda jawabi ta gaya mana in ma yaran nan babu su kowa dukan mu nan mutuwa muke jira so saboda ka in ma babu su muna so tunda hukuma ne ta kama su muna so mu ji daga bakin mu hukuma wayannan yara babu sannan iyayen nan su saddakar wa Allah su yi wa 'ya'yansu addu'a so da su samu kwanciyar. Nan gaba kaɗan za mu ji abin da masana dokokin ƙasa da kula da haƙƙin bil'adama ke faɗi akan wannan batu. A dakace mu. Duka ɗan an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka Madalla, masu rare masana dokoki da haƙƙin bil'adama irin su tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Borno, barista Muhammadu Maigana sun yi tsokaci dangane da wannan lamari. Suna da haƙƙin gwamnati ya gaya musu da cikakken bayanin cewa ga inda iyayenku, 'ya'yanku, mazajenku, yanuwanku maza suke. wanda gwamnati shine ke da nauyin kama su ko wani abu makamancin haka amma kuma ya zamana waɗanda su wadda ake kiran su da 'yan ta'adda su suka ɗauke su ma har ilau nauyin na ratai akan gwamnatin da sun fito da kukan su a fili gwamnati ya bada bayani la'alla gwamnati na yin kokarinta ko gwamnati ya ce gashi mun samu waɗansu kuma ga sunayen su saboda su su samu samu bayani wannan sunaye da nake faɗi kuma yana da kyau gwamnati ya amfani da kafan labaru kamar irin takunan a dinga bayyanawa saboda wanda zai samu ya ji in ya ji zai samu ɗan uwarsa wannan shine abin da gwamnati ya kamata ya yi musamman gwamnatin tarayya da haka to yana da kyau yanzu matan nan kukan nan da suka yi sun nuna hannunka mai sanda ga gwamnati to gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi ya je ya samu yan uwansa ya hadu da yan uwansa la'alla mamarsa la'asla matarsa la'alla ƴaƴansa barista Muhammadu Mai gane kenan a Najeriya sai dai wakilinmu haruna da biyu ya yi kokarin ji daga shugabannin hukumomin soja a birnin maiduguri a dangane da wannan batu amma sun ki cewa uffan kuma babu wani alkawarin cewa uffan ɗin a nan gaba mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai na komai. Masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda biyu, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina. jayayya ko neman magana sai an so juna an daina